يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد malamai da yan wada alibai assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muna gode wa Allah subhanahu wa ta'ala da nuna muna wannan yammacin na juma'a goma sha uku ga watan shawwal hijira dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da ɗaya wanda ya daidai da biyar ga watan yuni miladiyya dubu biyu da ishirin muna wa juna maraba da kuma dawowa da karatu bayan mun je hutun azumi da kuma sallah ibadojin da muka yi a cikin wannan hutun allah an san muna azuminmu da sadakokinmu da sallolinmu da idin da muka yi Allah amsa muna kurakuran mu kuma Allah ya fi muna muna karshe karshen kitabul jihad za mu tashi babi na 194 babun la hijrata ba'da al-fath أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف رحمه الله باب لا هجرة بعد الفتح حدثنا آدم ابن أبي إياس قال حدثنا شيبان عن منصور عن مجاهد عن قاوس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة لا هجرة ولكن جهاد ونية وإذا استنفرتم فانفروا باب لا هجرة بعد الفتح wannan babi na magana akan cewa babu hijira tashi daga garin maka da kewayenta a koma madina ba'adar fatti bayan an riga an buɗe garin maka an ci garin maka an samu nasara akan garin maka. الإمام النووي رحمه الله تتكلم ثلاث أسار رياض الصالحين سوى لأنها صارت دار إسلام وكأن تقوم غير المسلمين كبدا كباب مقاتل وان مسلمين يتميزا تاشي بر مدينة انفجرة ان بحبك انفجرة وكوما مدينة وان ان تدرمك كأي وان ادوني طيب amma garuruwan da ba maka ba garuruwan kafirai ana hijira a kuma garuruwan musulunci wurin da musulunci bai da ƙarfi idan akwai tsangwama dangane da addini ana iya tashi daga nan a koma inda ake da walwala na yin addini don samun walwala ga addini ya fi samun walwala game da shi a duniya don saboda ibada aka talice mu ba saboda harkokin duniya ba sannan ana iya tashi kuma hijira daga wurin saɓon Allah a koma inda ba a saɓon ko inda saɓon ke da ƙaranci to waɗannan hijirar duk ba su yanke ba amma a tashi daga makka a koma madina wannan hijirar ce aka kai ƙarshenta. ta إمام البخاري رحمه الله حدثنا آدم ابن أبي إياس قال حدثنا شيبان شين ابن فاروق عن منصور شين ابن المعتمر عن مجاهد شين ابن جبر عن طاووس ابن كيسان عن ابن عباس ترجمان القرآن رضي الله عنهما قال على النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce ranar da aka samu nasara akan maka aka kwace suka miƙa wuya makka ta zama garin musulunci bayan tana garin bauta hukumata da kafirci yace eh, me yace la hijrata babu ƙaura babu yin hijira an ce wani ya yi ƙaura ya yi hijira ke ya tashi daga wuri kaza ya koma wuri kaza in ce ya ƙaurace ma abu kaza ya kauce mai ya nisanta da gare shi walakin sai dai abin da ya rage jihadin jihadi kan nan. wannan kan a kai ƙarshen jihadi don an ci garin makka ba jihadi na na hatta shi alkiyama sannan wani jabu da kuma kyautata niyya game da duk ayyuka na addini imam shaukani rahimahullahu ya amfani da wannan jumla la hijrata ba'da al a lokacin da haka ne shi yawa sahih al-bukhari sharh da imam shaukani mudaffiq ne dubu da ɗari biyu da hamsin yaro amma duk da haka littafansa littafai ne kayyama kware da gaske sannan yana karkata zuwa ga tarjih in ya ka akwal na saɓani to yana ƙoƙari ya tarjih in ka dabuje shi ɓangaren luga to za ka same shi jabalin gefen hadisi kuma jabalun ne gefen da zaka ka dabuge shi to za ka isko lallai jabal shi ne sa nasir bin albani rahimahullah sukan dogara ga littafansa kwarai a wurin tarje shi na akwal littafinsa abin da tafsirin dinsa fatul qadir to duk wanda ya ɗauka ya san cewa lalle ya ɗauka shi kaɗai zai ishe ka tafi. don ya jama akwalin mufassiri da magabata ga akwalin malaman lugha ga akwalin kuma ahadith wadanda waɗanda yake tafiya da saboda haka riwayatan wa diraya ne littafin nasa tafsir riwayatan wa diraya akwai a tafsir bin riwaya bil ma'thur sannan akwai kuma a tafsir bin ra'y duk wanda yake nema yana ciki sannan kuma zai kokare ma tarjih aqwal da sabanin malamai suka yi a cikin tafsir to shine da aka nima yawa fatil ba abin da sahih al-bukhari sharha yace to lahi zaraka ba al-fath da fatil bari a tsaya kuma a ce yawa sahih al-bukhari fadi sharhi ai ya tabbata lokaci eh da ibn hajar na Allah ba ta ya kai kolin abin da yake iya dangane wa sahih al-bukhari sharha wurin riwayatar wurin luga wurin fiqh wurin eh, tafsir ne ko ina in ka zo wurin hadisi ka ce malamin hadisi ne in ya ɗauko tafsiri ka ce malamin tafsiri ne ɗauko luga ka ce malamin luga ne abin da zai ɗauko fannin da zai ɗauko sai ka ce malamin wannan fannin ne haka ake son ɗalibi a koyarsa ya kasance fanni guda kawai da an ɗan ɗauko wani fanni zai ga to wanga ba abin nan ba gonan ba ba ko ina ya zama ka amma duk da haka ina baka iya ba so karka kutsa annabi sallallahu alaihi wasallam ce wai zan sun firtum idan aka nemi ku fita zuwa wurin yaji fansiru in ku fita kan ku yi kasala ku ja da baya ku yi zaune wanda duk aka rubuta a cikin mayaka to fita yaƙi ya zama farbu aini a kan amma wanda ba a rubuta shi ba to shi farbu kifaya ne to saboda haka duk lokacin da za a nemi a yi gayya za a aiki aka ce to kowane gida a bada wakili guda to duk sanda aka rubuta sunanka a ciki to kai ja da baya kai kokari من karɓa حدثنا إبراهيم حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا يزيد بن زريع عن خالد عن أبي عثمان النهدي عن مجاشع بن مسعود قال جاء مجاشع بأخيه مجالد بن مسعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال هذا مجالد يبايعك على الهجرة فقال لا هجرة بعد فتح مكة ولكن أبايعه على الإسلام حدثنا إبراهيم بن موسى قال خبرنا يزيد بن زريع عن خالد بن الحفزاء عن أبي عثمان النهدي عبد الرحمن ابن من؟ أبو عثمان النهدي عبد الرحمن ابن من؟ أجيبوني wani ya korona don ta ta yi da karatun da aka yi da alhamdulillah yanzu ya ce ta barkakwato muna godiya ga Allah su ba da wata ala Allah za su mata sauran jihohin da kuma duniyar baki da Abdulrahman ibn Mila ibn Mula ibn Mala ya ana karanta haka بضم الميم بكسر الميم بفتح الميم عن مجاشع ابن مسعود مجاشع سننسى وهب ابن ثعلبة السلمي قال جاء مجاشع آه، بأخيه مجالد ابن مسعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال هذا مجالد يبايعك على الهجرة شي مجاشع ya zo da ɗan uwansa mujalid aure annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma annabi ga mujalid nan ya zo ya maka mubaya'a akan cewa to yanzu kan ya shirya zai hijira da makka zuwa madina saboda ka baka bari mai ta tare da يبايعك على الهجرة فقال سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد فتح مكة أيام makara hmm, da yau ai babu hijira kuma a ce a ƙaurar daga maka zuwa madina a a wannan falallar da darajar waɗanda Allah ya ba so da jasur kwashi saura kuma sai su haƙuri walakin sai dai ubayi'uhu ala islam zai mai mubaya a kan musulunci <clears throat> in maka zai zauna in madinan zai koma to shi kenan amma hijira ka a'a babu hijira kuma amma wannan bai hana mazauni maka ya ce kai ne ka yanzu na fi sha'awar madina barin koma ce wannan kuma daban amma bai cewa ya hijira ya zai ce ya canza garin zama to shi ke ba wanda madina kuma yana cewa to ne maka zan ko ba sai dawo maka sai zai ba ba cewa kuma ya warware hijirarsa don hijirar ya riga ta wuce حدثنا علي حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال عمر وابن جريج سمعت عطاء يقول ذهبت مع عبيد بن أمير إلى عائشة رضي الله تعالى عنها وهي مجاورة بصديق فقالت لنا انقطعت الهجرة منذ فتح فتح الله على نبيه صلى الله عليه وسلم مكة وحدثنا علي بن عبد الله سين ابن المدينة قال حدثنا سفيان سين ابن عيينة هلال المكي قال عمرو كنا عمرو بن دينار المكي وابن جريج عبد الملك ابن عبد العزيز ابن جريج المكي قال سمعت عطاء ابن ابي رباح سينيسيما المكي يقول ذهبت مع عبيد عبيد بن اميه الى عائشه رضي الله عنها يسنا تجي ورا عائشه تارده عبيد بن أمير <clears throat> رضي الله عنها وهي مجاورة بسبيل tana makwataka wata suna itikafi sai almajawira suna itikafi cikin kabir jabal azimun bil muzdalifa ala yasari zahibu minha ila mina wanda ya taso daga mina muzdalifa za shi minan to zai shimma wani dutse hagu gare shi babban dutse ne to wannan dutse ake ce ma kabir ake ce ma kabir kabirun wa uhudun akramul ardi turbatan um ne cikon baitin da mai shi ne ya kawo muhajiruhu hada wa zalika mab'asu muhajiruhu hada wa zalika mab'asu cewa da kabir da kuma dutsen uhud akramul ardi turbatan duk sun fi duk gaba ɗaya wata ƙasa daraja a cikin duniya muhajir hu hada a dukkan uhud sai annabi ne hijira yake ko wa zalika mab'athu cikin sabir kuma ka aiko mai da wahayi to da mai ishiriniya alfazazi cikin waƙoƙin da yawa annabi sallallahu alaihi wasallam na yabo duk da wasu wuraren ya zurfafa ya wuce iyaka wasu wuraren kuma ya kamanta daidai da daidai Allah saka mai da alkhairi kamar ya karanta da luga ɗalibai sun ce luga guda ɗaya an babu daga cikin alkur'ani cikin shirimiya kalma guda ta wadda kalma ce wa zai tunatar da mu alkur'ani tun daga farko har ƙarshe babu kalmar da babu a cikin ishirina bancin kalma ɗaya tak wacce kalma ce Aha. <laughs> a uh-huh. cikin suratul kalmar take na dawo da abin kusa kusa uh-huh. eh laka nun za ta faɗi ka jiya laka wannan kalmar ce malamai suka ce ba mutu a cikin shirya kuma ka ba duk gaba ɗai sai eh, cikin abin nan cikin alƙur cikin shirya dai babu wannan kalmar eh na'am to saboda haka ai kokari a nake kada ban lugogin nan suna da amfani kwarai da gaske in ka ratsa cikin tafsir waƙoƙin jahiliya za ka ta gani eh lugas malaman jahiliya za ta kafa hujjoji da su a kan matsalar luga ka dawo ma cikin tafasir abin nan shuruhu na hadisi ma haka nan za ka isu saboda haka kada bar luga ba da mai hadisi zai wadatuwa da luga hmm? ko ne za ka yi sai da luga a lokacin mujawaratun da sabir tana makotaka wato tana ittifaq kenan fa qalat lana sai ta ce muna ai in qata'at al hijratu a hijira ta riga ta yanke Munzu فتح الله على نبيه صلى الله عليه وسلم Tun lokacin da Allah ya ba annabi nasara ya arshe makka ta dawo da cikin garuruwan musulunci shi ke da la da hijira hijira kuma ta yanke saboda ka sai shi hakuri wannan darajar ta tsere masa نعم باب إذا اضطر الرجل إلى النظر في شؤون أهل الذمة والمؤمنات إذا أطين الله وتجري بهن حدثني محمد بن عبد الله بن هوشب الطائفي الطائفي قال حدثنا هشيم قال أخبرنا حسين عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن وكان عثمانيا فقال لابن عطية وكان علويا إني لا أعلم ما الذي جرأ صاحبك على الجماع سمعته يقول عصني النبي صلى الله عليه وسلم والزبير فقال ائتوا روضة كذا وتجدون بها امرأة أعطاها خاطب كتابا فأتينا الروضة فقلنا الكتاب قالت لم يعطني فقلنا لنخرجن لتخرجن أو لأجردنك فأخرجت من وجزتها وأرسل إلى خاطب فقال لا تعجل والله ما كفرت ولا ازددت للإسلام إلا حبا ولم يكن أحد من أصحابك إلا وله بمكة من يدفع الله به من يدفأ الله به عن أهله وماله ولم يكن لي أحد فأحببت أن أتخذ عندهم يدا فصدقه النبي صلى الله عليه وسلم قال عمر دعني أضرب عنقه فإنه قد نافق فقال ما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فهذا الذي جرأه نعم باب إذا اضطر الرجل إلى النظر في شؤون أهل الذمة idan namiji ya buƙaci ya kalli gashin wata mace daga cikin kafuran amana idan bukata ta kama haka naɗi yana halatta tsiraici ne amma idan ga bukata ta yana halarta namiji ya kalli tsiraicin mace ɓangare ɗaya kenan sannan wani mu'minat kuma idan bukata ta kama namiji ya kalli gashin mace mu'mina a asaina maha idan suka saba ma Allah to haka nan kuma yana halatta wata hinna, sannan yana halatta kuma a mai da su irara idan bukata ta kama haka حدثنا محمد بن عبد الله بن حرشب الطائفي قال حدثنا هشيم سنة ابن بشير الواسطي قال أخبرنا حسين سئل ابن عبد الرحمن السلمي عن سعد ابن عبيدة شماء السلمي أبو حمزة أنا أبي عبد الرحمن وكان عثمانيا أبو عبد الرحمن shine ce to shi abu abdurrahman usmaniyya ne yana ma ganin cewa daga abubakar sai umar sai usman da daraja ga fifiko akwai kuma waɗanda ke ganin daga abubakar sai umar sai aliyu an fahimta ko wanda ke ganin cewa usman shi an da daraja ta uku kuma ce masa usmani usmani yu wanda ke ganin cewa aliyu cewa shi an da daraja ta uku a ce masa yu an fahimta ko kuma wanda ra'ayi ne babu bambanci tsakanin su wanda ke ganin usman shi an na uku suna ganin daraja aliyu waɗanda ke ganin aliyu shi na uku suna ganin daraja usman saboda haka ra'ayi ne kawai annabi eh, eh, na zuciya amma kuma galiban mafi yawa shine usman shine na uku an fahimta ko eh, sannan wannan din kuma bai sa a soke wane bai sa a soke wane a lokacin su da su kasance suna sukan wanda ke gani aliyu shi na uku ba sun wanda ke ganin kuma usman shi na uku shi ma ba a sukan amma mafi rinjaye shine usman shi an na uku sannan Ali ibn Abi Talib yace inni la eh, a'lamu man alladhi jarra'a sahibaka 'ala dima shi Abu Abdurrahman yace Uthmaniyya ne yace ne fa qala ibn Ya ce ma ibn Atiyya sunan sahibban shi ko ibn Atiyya alawiyya shi ko yana gani Ali shi a da daraja ta uku to sai shi usmaniyan ya ce ma'alawiyan inni la'alamu allazi jarra'a yace ni na ta da wannan da kake goyon baya dan takaranka eh shi ali ali talib na san abin da ke ina shi ala dima na san ya jini wato ya fada yaki yace na ji shi aliyu yana cewa ba aka ne nabi sallallahu alaihi wasallam wa zubaira annabi sallallahu alaihi wasallam ya aike ne da ni da zubair ibn al-awwam fa qala sai ce mun ituni rawdaka kaza ku je daidai abin na rawdatu kaza a wata riwaya rawdatu khas aka ambaci wannan wurin daidai wannan wurin wa tajiduna biha imra'atan za ku isho ta mace daidai nan ko eh, a ataha hatibun kitaban Haɗin ibn Abi Balta'a ya rubuta takarda ya ba ta kai mutanen makka ku cin mata nan wurin mu'jiza ta manzo sallallahu alaihi wasallam ta shigo a nan wurin ya nuna masa daidai da za su cin mata so wani ramma ya ambaci wata kalma da ba mu da ita a ta yana hau kace ko ba ta na. fa'atanna rauda to wannan jumla fa'atanna rauda mu ba mu da ita sai ce fa kulna alkitab sai muka ce mata alkitab wato hat hasil kitab in kawo takardar nan da aka rubuta aka ba su kana sun ce lam yu'mini in ha bai bani komi ba to kulna sai muka ce mata da tukhrijanna ko ki fitar mu da takardar aw la ujarridannaki Ali ya ce ko mai shi tsirara yanzu an fahimta ko wato ba mu sauki ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aiko bai ce takarda da gare ki ce a'a ba ba ki koyi ba eh manzo sallallahu alaihi wasallam bai karya sai akhrajat min ujzatiha ita fito da takardar abin nan a cikin kunkurunta wato cikin abin nan tamba da take su darma to sai ta duba na sai ta fito da takardar eh, a wata riwaya kuma cewa cikin gashin cikin eh, gashin ta tafi da takardar da ibn hajar ya ce to shi na yi wa ya kasance gashin tana da tsawo cikin cikin gashin ta sa takardar amma gashin ya sauka har ya kai da abin nan kugunta saboda haka lokacin da ta tsebo eh, takardar daidai kusa da kugunta na ta tsebo takardar saboda haka ga kugun kusa ga kugunta amma cikin ne eh, takardar take cikin abin nan gashin kitson kanta na'am to fa arsala ila hatib da suka zo da takardar sai annabi ya aika ma ya taho ga wani labari fa qala la ta'jal yace da annabi sallallahu alaihi wasallam kaska ya gaugawan yanke min hukunci da kuma afka min ka saurare wallahi ma ka ma ka farko kuma ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam yana rantsuwa da Allah ba ai ba kafirci yayi bai kafirta ba wato wannan takardar da aika ba da niyyar kafircewa ridda daga musulunci zuwa addinin kafirci da ya rubuta takardar ba wannan zattul islam lil islam illa hubban kuma ba abin da ya karu gare dangane da musulunci ta sai so son musulunci ba karu gare ne ولكن ولم يكن أحد من أصحابك إلا وله بمكة من يدفع الله به عن أهله وماله yake duk sahabbanka baki daya kowane su yana da wani wakili a makka wanda ke kariyar dukiya ta wanda ke kariyar iyalin wasu ɗan uwa da ya baro can daga cikin sahabbanka babu wanda bai da wani wakili a makka walam yakun li ahad ni ko ban da kowa a makka dalilin da ya sa rubutun takardar ne ke fa ahbabtu an attakhidha indakum yada saboda haka nake so in samu wata kafa da gare su da wani alkhairin da zan yi musu wannan alkhairin da zan yi musu ya sa ni kuma dukiyar da na baro can su kula min da ita sai an fahimta ko can wannan da ya ba annabi sallallahu alaihi wasallam kenan dalilin da ya sa rubuta takardar ke yace fa saddaqahu annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya gaskata shi ya ce yayi gaskiya wa qala umar sai umar yake da'ani adrib ulqa karabi da yanzu Allah ya fara yayi ya zai kwati asirin mu ya aika mu da maka fa innahu qad nafaq lalle ne ya aikin munafiki fa qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ce mai wa ma yudrika menene ya sanar da kai la ai tabbas ubangiji subhanahu wataala ittala ala ahli badr ya hangi mutanen badar waɗanda suka halarci yakin badar fa qala sai ta imalu ma shi'tum wa aikata duk abin da kuka rada dama faqad ghafartu lakum hmm? na gafarta muku to dan din bai kawo ba don ba muhallin shahid da yake magana a kai kenan ba saboda haka idan ya kasance Allah ya tsinke mutanen badar da irin turjiyar da suka yi yawon furqan da irin kariyar da suka yi musulunci Allah ya sa abin da ke cikin zukatansu lokacin da suka yi wannan yakin to su kuma ya cancanci idan suka yi wani laifi su kwace an ya musu saboda irin wannan namiji aikin da suka yi ya ce fa haza wannan kaunin eh, da Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa Allah ya kirke mutanen Badar ya ce ku aikata duk abin da ku ga dama na gafarta muku Allah bi jarra'ahu abin da ya saba Ali ya ji kenan ko dan wannan na koma ga Ali bin Abi Talib cewa eh, la'alamu eh, man lam jarra sahibaka ala dima ko to sai da kawo karshen nan tukunna yace wannan kaulin da Allah Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi to abin da ya kara ma Ali ya ji kenan ko na cewa duk wanda ya keta to a keta mai kan abin da kyale shi na'am na yana magana a kan gashin ita wannan da aka aika da saƙon a kwance gashinta da kwance kuna kallon gashinta tsiraici ne to saboda haka kuma sun gani saboda ne yana jikin kafiran amana amma kuma gashi maza ne suka turbe yabin da eh, tsaye da ita dole ta kwance gashinta ta shidda saƙon da ke cikin ba to saboda haka in bukata ta kama kamar yadda yake halitta namiji ya ga tsiraitin mace haka nan ma yana halitta mace ta ga tsiraitin namiji idan bukata ta kama wallahu a'lamu babu babu استقبال الغزاة حدثنا عبد الله بن أبي الأسود قال حدثنا يزيد بن زريع وهميد بن الأسود عن هديد بن شهيد عن ابن أبي مليكة قال ابن الزبير لابن جعفر رضي الله تعالى عنه أتذكر إذ تلقينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وأنت وابن عباس قال نعم فحملنا وتركت to babin istiqbalul ghuza wannan babu na magana akan tarbun waɗanda suka dawo daga wurin yaƙi a yaƙi ɗaya ba duk lokacin da mutum ya tafiya idan zai dawo an san da dawowarsa akan zuwa a tarbe shi in abin nan eh, in ya so haka ko kuma yana da wani matsayi kamar yadda ake zuwa filin jirgi a tarbe wani babba idan zai shigo a gari to haka nan akan fita a je tarbon wanda suka dawo daga wurin yaki حدثنا عبد abul aswad qala الاسود yazid حدثنا zurayh wa qutayb ibn al aswad عن حبيب eh, ibn Shahid. عن ابن أبي مليكة سيدنا عبد الله ابن أبي مليكة قال ابن الزبير لابن جعفر ذكر سنة عبد الله عبد الله بن الزبير ابن العوام وكما عبد الله بن جعفر ابن أبي طالب رضي الله عنهم تو عبد الله بن الزبير يتبع عبد الله بن جعفر أتذكره ويتنا تدش يتبش شكرا إيه كل واحد إذ تلقينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وأنت وابن عباس ألوك سنة مكة جي مكة تربو النبي صلى الله عليه وسلم ني دكي دا عبد الله بن عباس قال نعم عبد الله بن جعفر يتي نعم إلى سنة بمن كذا يتي فحملنا وتركتك sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya dauki ni Abdullahi bin Jafar da Abdullahi bin Abbas amma kai bai dauke ka ba a fita ko kira ne bace bace da ko ya fa abin ma wadanda aka dauka duk gaba a ashe na rike da abin tsotsotsa a anan eh, halaccin hita ta karbo kenan ko saboda haka wani malami ne ya fito ya zo sai a je a karbe shi ko kuma zai tafi a je a mai rakiya sai wannan duka ana yi حدثنا مالك حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا ابن عيينة عن الزهري قال قال الصائب بن يزيد رضي الله تعالى عنه ذهبنا نتلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الصبيان إلى ثنية الوداع وحدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا ابن عيينة إلى سفيان عن الزهري محمد بن مسلم قال قال الصائب بن يزيد رضي الله عنه ذهبنا الى ثنية الوداع نتلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الصبيان يجي منتهي ثنية الوداع أورين سكا جي سكا تربون كينا تو ني سكا جي ثنية الوداع يجي نتلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم تربو منذ الله صلى الله عليه وسلم مع الصبيان تاريد يا رب labarin da ya bayar kenan ko yakin wada wasu malamai suna cewa arewa ga makka eh, da madina ta cewa suna cewa a a kudu ne ga madina haka wasu ke cewa saboda haka waɗanda suka ce annabi sallallahu alaihi wasallam a lokacin da ya hijira a saniyatul wada aka karbe shi kuma maka kudu take ga madina saboda haka lokacin da suka tarbo shi ne a saniyatul wada لن يسكت أذن أذى والنوى قاتل البدر علينا من سنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله دائكم أيها المبعوث في نادي سب الأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير دائم وانه واشن نتربو على النبي صلى الله عليه وسلم بإن جنسبا أنت kaulin ibn qayyim kawai na dauko da nan akwai kaulin malamai da yawa inda suka ba a fashi Sheikh Nasiruddin Albani ya ba a fa wannan hadisi shaukani haka na ibn taymiya haka na ibn hajar haka na ibn qayyim ga abin da yake wa ba'd ruwa yahimu fi hada cewa wasu masu riwaya suna wahami na faruwa gare su dangane da saniyatul eh, wada arewa ga makka take ko kuma kudu ga makka wa yaqulu inna ma kana zalika inda maqdam annabi sallallahu alaihi wasallam ila al-madina min makka cewa an yi wannan an rera wannan wakan ne da aka tarbo saniyatul wada a lokacin da ya baro makka zuwa madina wa huwa wahmun qatir yace ai wannan wahabi ne bayyane menene wahabi abu baki ne Kai ka ce a wani na suna da ya wahayi an fahimta ko yace saniyatul wada a jihar sham take kudu ga zai fita madina ya doshi sham to hanyar tabuk zai tabuk kuma sai kawo haibara duk ga la yaraha alqadimu min makkah ila almadina yace wanda ya taso maka zuwa madina ko ganin sani ya fi wada wala yamurru biha illa idza tawajjaha ila sham kuma ko bi wurin ma ba zai yi ba sai fa ya tashi madina ne zai wuce sham tukunna daɗa sai bisa ne ya wada ya wuce abinda ibn qayyim ya ce kenan saboda haka waɗanda ke cewa kudu ga madina abin madina aka tarbu annabi sallallahu alaihi da ya zo makka suka eh, hijira suka wannan rera wannan waƙoƙin to wannan abin nan da'if ne ba daidai ba eh to saniyatul wada in hanya ce saniya hanya ce tsakanin duwatsu ga dutse ina ga ina hanya ta tsakanin su eh saniyat ne kenan to wada ɗin kuma an jingina wannan saniya ga wada saboda duk wani babbai tashi daga makka daga madina ne zai tafiya in dai arewa zai fuskanta to ina yana rakiya nan ake tsayawa a dawo sannan wanda zai shigo madina kuma in ta arewa ya bullo nan ne ake tarbota, saboda haka wurin ya zamo wurin an kwana da kuma tarbo sai a jingina alwada ga wannan saniya ɗin ga alwada an fahimta ko na wanda a kudu da maka suka ce abin da eh, saniyatul najjar saniyatul najjar a kudu da eh, madina wanda in mutu wanda ya fito maka zai kiyo a nan wurin najjar amma ba saniyatul saniyatul wada ba an fahimta ko saboda haka eh, jingina wannan wakan cewa lokacin da annabi ya hijira zai shigo maka ne aka yi karbo shi aka yi mai wannan wakan wannan da'ifin ne bai inganta ba sannan waɗanda ke yin ba su da ilimi a kai ne kuma wasu nemi tabbacin menene da abin na hakikani ba na'am sau na'am ala ramadabin babun ما يقول إذا رجع من الغزو حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جويرية النافع عن عبد الله رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قفل قبل ثلاثة قال آيبون إن شاء الله تائبون عابدون حامدون لربنا ساجدون صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده فبعض ما يقول إذا رجع من الغزو قبل mutum zai كرم سائدا يا داود قولي يا ya dawo daga wurin bidan ilimi ya dawo daga hajji ya dawo daga wurin eh, bidan bidan cefane ko an fatauci ba ya dawo <laughs> zai mai gida kun ba jihadi da ba na'am sai ya dawo daga jihadin ya hangi garin su wacce addu'a kamata yi <laughs> ya rantsa ko إذا رجع من الغزو وحدثنا موسى بن إسماعيل أبو سلمة كنا zaki بكر قال حدثنا جويرية كنا ابن asma eh, da juwairiya da asma duk maza ne eh, amma na najeriya ka sa mata kanka su ga juwairiya <laughs> sai an zai taba kaka cikin gari <laughs> sai ga juwairiya <laughs> amma ana sa talha ko eh, yawa <coughs> to saboda haka duk abin da zai zamo abin nan da daraja ko kuma tozartawa ko to ko da shari'a ta yadda abin da zai haifar za a yi la'akari da shi eh don siyanat al-ird wajib nan to anna nafi ibn wa qawla abdullah ibn umar abdullah ibn umar radiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza qafala annabi sallallahu alaihi wasallam idan ya dawo daga wurin yaki al-qutul shine ar-ruju' min al-ghazw kabbara salatan zai kabbara hasu uku kala sai ce na masu dawowa muke insha Allah na masu tuba muke na masu bautan Allah muke na masu gode ma Allah muke eh na ko ta'ibuna da na da hamiduna duk dai muta'alliqu bi li rabbina ko sajidu na duk gaba ɗaya li rabbina masu tuba ne ga ubangijin mu masu bauta ubangijin mu ke masu gode ubangijin masu wa ubangijin mu su jada muku da Allah wa'ada Allah yayi wa bawansa gaskiya ko yayi wa abin alƙawarin sadaqa Allah wa'adahu Allah yayi gaskiya ga alƙawarin da yawa bawansa wa nasara abdahu kuma ba sa nasara wa hazama al-ahzaba kuma ya watse rundunar yaki wahdahu shi kaɗai. Hmm. حدثنا أبو معمر حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثني يحيى بن أبي إسحاق عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم مقفله من أصفان ورسول الله صلى الله عليه وسلم على راحلته وقد عرض صفية بنت حيي فعثرت ناقته فصرعا جميعا فاقتحم أبو طلحة فقال يا رسول الله جعلني الله فداك قال عليك المرأة فقلب صوبا على وجهه وأتاها فألقاها عليها فألقاه فألقاه عليها نعم. وأصلح لهما مركبهما فركبا واكتنبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما أشرفنا على المدينة قال تائبون تائبون عابدون لربنا حامدون فلم يزل يقول ذلك حتى دخل المدينة حدثنا أبو معمر سين عبد الله ابن عمرو قال حدثنا عبد الوارث سين ابن سعيد قال حدثنا يحيى بن أبي إسحاق عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم مقتله من أسفان أنا كان من الله صلى الله عليه وسلم dawowarsa daga yaƙi da ya yi a garin Usman. Usman bai da nisa daga dinan Makka. Suna cewa zango dinan biyu ne. Tsakanin Makka da Usman zango biyu ne. Nan. To zango kuma galiban mil goma sha biyu. Suke ɗiba zango guda. Wato idan abin nan fatake na tafiya. In aka yi tafiya mil goma sha biyu ana da bukata a tsaya a huta. tukunna kuma a tashi duk inda za a tsaya dan huta ce an yi zango wuri kaza wato an tsaya wuri kaza an huta sannan daɗa tashi ko kuma an yi loko wuri kaza sannan sai a ɗauka kuma sai ta tafiya saboda haka su ke sun san da gari kaza zuwa kaza sun san ko zango nawa ne ke tsakanin su na'am lokacin da ya dawo daga yakin Usman kenan wa qad ardafa safiyata bint Huyay kuma ya goyo safiya binta kuyai akan abin nan taguwarsa fa asarat naqatuhu sai taguwarsa ta tuntuɗe wa suri'a jami'an sai duk aka kayar da su da shi annabi sallallahu alaihi wasallam da iyalin sa safiya faqtahama abu talha sai abu talha ya kutsa ya je inda suke qala ya rasulullah yace ya manzo Allah ta'alani Allah fidak Allah ya sanya ni eh, rayuwata mai fansar rayuwarka to faqal ko Allah ya sanya ka fanshi rayuwata qala alayka bar nace to ka kula da ita mace ka kula da ita ni da sauƙi amma ita kula da ita wa qallaba sauban ala wajhihi to kamiya ta san mata sirrin fuskarsa sai Abu Talha Na fahimta ko kamar abin a rufe fuska amma dai ana gani amma dai an rufe fuska amma a gane fuska waye amma dai shi yana gani وألقاها آه، وألقاه عليها وفا يا كم فاتها واتاها تيجيوري يا بلا إتفاقية تيجيوري فألقاه عليها تفاصل دليل بتفك الساعة كو تسي إيه بتفاصل دليل بتفك هذا هم تقو إنت إتباب تفاصل بتفك الساعة كامية إسكن تشيال بتفك سبيجا لنتا ɗanɗanta ko ko ba ta ganin shi amma shi yana ganin hanya to lokacin da isa kuma ita zai agaza saboda haka sai ɗaya da tufafin ya lulluɓa mata sannan daɗa sai taimaka mata irin taimakon da take da buƙata. bukata wa aslaha lakuma markabakuma sai gyara musu kuma taguwarsu rake ba sai suka kuma hawa in ji anas ya ce wa kanafna rasulullah sallallahu alaihi wasallam don muka zagaye manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam nan malamai sai magana dangane da cewa Usman hanyar maka Usman take kuma ga sani cewa Annabi sallallahu alaihi wa sallam daga Khaybar ya goyo safiya ba daga Makka ko hanyar Makka ba Khaybar kuma arewa take ga Madina Usman kuma can kusa ga Makka take yaya aka ce kuma ya fito daga usman kuma yana goye da safiya kuma to duk da sun bada tawili akan cewa don yaƙin usman shekara ta shida da hijira aka yaƙin usman amma yaƙin khaibar shekara ta bakwai an kai saboda kasancewa suna kusa da kusa da gama usman aka je a abin khaibar saboda haka dalilin da ya sa kenan wasu ke jinginawa cewa dawowarsa daga yakin Usman kamar babu wani yaƙi tsakanin su saboda haka sai aka buge kamar yaƙi guda ne don ana dawowa Usman ana wucewa Khaibar kamar yadda suke ba da tarihin dinnan eh, gazwatu fatih makka da dinnan eh, dawusu imwas lokacin fatih makka ana gama fatih makka aka je kunai to sannan dinnan eh, imwas dabwat eh, eh, imwas kuma kusa da kusa ne da fatu maka saboda haka duk sai a musu bugu guda dalilin da sa kenan ba a rarrabe tsakani ba yanzu misali ga abin nan eh, saukar da injila da abin nan a taura ba sai da aka saukar da taura tukun injila tukun alkur'ani ba amma ya mana illa na kitaban unzila min ba'di musa ba ce isa ba eh saboda ne da injila ɗin da taura kusan abu guda ne bambanci su ɗan kaɗan ne an fahimta ko kuma babu wani littafi tsakanin su saboda haka sai aka musu bugu guda kamar don abu guda ne sai aka ce unzila min ba'di Musa a ce min ba'di Isa ba mutum ce yana yiwuwa irin wannan tawilin da abin da ruwa suka ɗauka ke amma haka ba Usman kusa ga maka take sai bara kuma arewa ga maka wurin kilomita ɗari da saba'in tsakanin madina zuwa khaibar to abu talha ya ce eh, anas da ke wani labarin ce da suka zagaye annabi sallallahu alaihi wasallam sai aka taso wani ba a taraf na adal madina lokacin da muka tasar ma madina ya muna ganin garin madina kada sai ce ayibuna ta'ibuna abiduna li rabbina hamidun yace ayibuna masu dawowa muke aba yaqubu ya ce dawowa nan. Hmm? الاياب ده وقت يلي اجي بنا آه، الاياب تائبون لربنا عابدون لربنا حامدونكم لربنا فلم يزل يقول ذلك حتى دخل المدينه ينا كرم تقول لنا الدعاء هي شجاع قبل المدينه حدثنا علي حدثنا علي قال حدثنا بش آه، بشر بن المقبل قال حدثنا يحيى بن ابي اسحاق عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه أقبل هو وأبو طلحة مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع النبي صلى الله عليه وسلم صفية مرجفها على راحلته فلما كانوا ببعض الطريق أطرت الناقة فصرع النبي صلى الله عليه وسلم والمرأة وإن أبا طلحة قال أحسب قال اقتحم عن بعيره فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا نبي الله جعلني الله فداك هل أصابك من شيء قال لا ولكن عليك بالمرأة فألقى أبو طلحة صوبه على وجهه فقصد بظهر المدينة آه، فقصد آه، قصدها فألقى صوبه عليها وقامت المرأة فشد لهما على راحلتهما فركبا فصاروا حتى فصاروا حتى إذا كانوا بظهر المدينة أو قال أشرفوا على المدينة قال النبي صلى الله عليه وسلم آيبون تائبون عابدون لربنا خالدون ولم يزل يقولها حتى دخل المدينة آه، حدثنا علي سيل ابن المديني حدثنا بشر ابن المفضل قال حدثنا يحيى بن ابي اسحاق عن انس بن مالك رضي الله عنه قال اقبل انه اقبل هو وابو طلحه مع النبي صلى الله عليه وسلم يا داو ويا يا قوموا كنا يا فسكنتو مدينه أشيد آه، نجن النصر ما يسا أبو طلحة ومع النبي صلى الله عليه وسلم سفيته يرجفها على راحلته annabi sallallahu alaihi wasallam yana tare da matarsa safiya kuma ya goya ta a eh, bisa taguwarsa ma kana bi ba'd tariq da aka kai wani wuri ga hanya asarat dabbatu sai ta taguwar sai tuntuɓe wa suri annabi sallallahu alaihi wasallam wal mar'a sai aka kada annabi sallallahu alaihi wasallam da matarsa da ya goyo wa inna ba talha ta qala abu talha cewa ahsibu ina zaton قال اقتحم على بئيره اقتحم عن بئيره فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم wato yana zaton cewa cewa abu talha ya yi iqtahama an ba'irihi wato ya sauko da bisa raƙuminsa ya je wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa qala ya nabi Allah ja'alani Allah fidak Allah ya sanya ni in zamo ka. daga cikin waɗanda za ka fansa hal a asabaka min shai wani abu ya same ka na rauni qala ya ce a walakin alaikal mara? sai dai ka kula da ita mace fa alqa abu talha saubahu ala wajhihi abu talha sai lullube fuskarsa da tufafinsa fa qasada qasdaha sai ya nusu wajenta فألقى صوبه عليها فيلل خير للمقامات فيلل الجيل للقابسين فقامت المرأة في اتبت انتقاج صفية فشد لهما على راحلته فركبا فركبة أول يمسه أبنى وانا انتقاس فيلل للبا ريتا <clears throat> جتا غوث فركبا جسي في فصاروا كما سوق صفية حتى إذا كانوا بظهر المدينة فسير سوق كي وجين دري المدينة ba au qala ashrafu ala madina ko cewa yayi har suka san garin madina ga su ga madina suka kai nan qala nabi sallallahu alaihi wasallam qaibuna taibuna abiduna li rabbina falam yazal yaquluha hatta dakhala al-madina ya kuma rana ce mana sauran minti uku saboda haka nan zamu da sa'a yadda ya karatun gurmaje in ba wa hadisi haka eh in Allah kai musafi mai zuwa mu kammala sai mu shiga wani kitabu insha Allah abin da mun karanta daidai Allah ba mu ladan da ke ciki kuskuren da ya faru kuma Allah ya ce mini ya kuma yayi cikin zukatan masu saurari makarantar ne muke Allah